الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ما هنا حد da abubuwa guda wanda bai ambace shi ga wani haddi daga cikin haddodinsa ba daga ciki ya guda biyu na farko ce alƙatlu fihi na qatalat kisan da ake yi shi ne mafi munin kisa ga wanda ya yi aure ko ya taɓa yin aure aka same shi da wannan laifin sannan kuma abu na biyu aka ce kada a a tausaya masa wajen tsayar masa da haddi wanda wannan shi ma wani abu ne wanda aka ambace shi dangane da haddin zina duk da cewa dukkan wani haddi ma ba a yadda cewa tausayi ya hana tsayar da shi ba amma ka ware wannan saboda wasu dalilai da shi ibn qayyim yake faɗa cewa mutane sun fi sun fi tausaya ma mazinaci sama da suke tausayawa wato ko sun fi wato sun fi tsanantawa barawo ko mashayin giya ko da aka same shi da laifin kazafi akan wanda aka kama shi da laifin zina yake kuma ambatan wasu dalilai wanda suka sa watakila wannan tausayin ya samu asali a cikin zukatan mutane wanda har sa Allah ubangiji yake cewa kada a ji wannan tausayi sannan cewa aidan fa inna hadha dhanbun ghalibu ma yaqau ma at-taradi min al-janibayn kuma zina har ila yau sautari zunubi ne da yake faruwa ta hanyar amincewar bangarorin guda biyu wato da macen da namijin galibi da yardar juna ake yin sa wala kawo fihi min al-udwan wa adh wa al-ikhtisab ma yunaffiru an-nufus min da sautari babu babu ta'addanci ko zalunci ko fade ba shiga cikin sa yake ba sautari da yardar bangarorin biyu ne abin yake faruwa da a ce akwai abin da yake faruwa da a ce akwai abin da ya faru a cikin sa na zalunci ko ta'addanci ko fade wanda zai sa mutane su tsani abin kuma su tsani wanda ya aikata abin amma idan abin ya faru ne tsakanin duka bangarorin biyu da yarda su wanda takan sa mutane ba su damu da abin ba sosai ce wa fihi wa fiha shahwatun ghalibatun akwai sha'awa mai rinjaye wacce har ta ja wannan abin ya faru fa tusawwiru zalika li fa yaqumu biha rahmatun tamla iqamata al-hadd wannan sha'awar kuma ita ce ta faru har daga baya ta zama ta fito a aikace wanda kuma mutane wannan ta sa mutane kuma suka rika tausaya ma wanda abin ya faru da shi wannan tausayin ya hada su tsayar masa da haji to ma da ya ce wa haza kulluhu min zafin iman wannan dukkaninsa abin da ke haifar da shi launin imani raunin imani shi zai ja wannan shi ya sa Allah ce wala ta'khudhukum bihi ma ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun yi imani da Allah da ranar lahira wato in babu raunin imani a zuciyarku abinda zai jawo ku tausaya musu bayan sun yi irin wannan babban laifi shine raunin imanin da ke zuciyarku wa kamalul imani an ya koma bihi ya yuqimu biha amra Allah shikar imani ya zan mutum yana da karfin da zai tsayar da umarnin Allah da shi shi shine alamar karfin imani tare da shi ya zama yana da karfin hali da zai sa ya tsaya ya ga an tsartar da hukuncin Allah akan wanda ya abin da ya cancanci hukuncin Allah wa rahmat an yaquma bihi quwwatun yuqimu biha amra Allah wa rahmatun yarhamu biha al-mahdud zama yana da duka abubuwan guda biyu yana da karfin da zai tsayar da umarnin Allah shine haddi yana da kuma tausayin da zai tausayawa wa shi wanda aka yi wa haddin fa yakunu muwafiqan li rabbih ta'ala fi amrihi wa rahmatihi sai dan ya dace da ubangijinsa wajen umarninsa da rahamarsa zan ya bi umarnin Allah ta inda ya tsayar da haddi ga wanda ya cancanci tsayar masa da haddi sannan kuma ya tausaya inda ya cancanci ji tausayi sannan ma da ce abu na uku annahu subhanahu amara an ya kuna Hadduhu ma bi mashhadin min almu'minin Allah ya yi umarnin haddin da za a yi musu a yi shi gaban muminai وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين Allah ce wasu da kungiya wata jama'a daga cikin muminai su halarci lokacin da ake musu haddi da zamana a gaban su akai fala yakunu khalwatan haythu la yarahuma ahad kada ayi musu haddi inda babu wanda yake ganin su wato a kebe inda babu wanda ya gani wa zalika ablagu fi maslahati al wa hikmati a yi hajjin a cikin jama'a ko a samu wasu jama'a su halarci gurin wannan ya fi kaiwa matuƙa wajen maslahar kansa haddin da kuma hikimar tsawatarwa kada wani shi ma ya faɗa cikin wannan wannan shuhudu ta'ifatin min almu'minin malamai sun yi sabani wajen adadin wasu suka ce wato ya kasance ko da mutum ɗaya aka samu suka ce a tsa'ifa min wahidin fama fau. suka ce min wahidin ilal alf daga mutum ɗaya har zuwa dubu duk tsa'ifa ce wani a ruwaito wannan daga abdullahi dan abbas almajirin sa ikrima da almajirin abdullahi dan abbas har ila mujahid ibn jabr wasu ka ce ta'ifa ana nufin mutum uku fa ma fauk wasu suka ce ana nufin mutum biyar abin da ya sama wasu suka ce goma abin da ya sama shahid abin da ake nufi ya kasance lokacin da za a tsayar da haddin ba a tsayar da shi ba a ɓoye da zama da akwai wasu jama'a da za su halarci gurin waɗanda za su ga abin da zai faru na tsayar masa da haddin ah, halartar su zai taimaka ta ɓangarori daban-daban zai taimaka ta ɓangaren mutane su tabbatar da cewa eh lalle an yi masa hukunci <coughs> yayin da za a yi ma wani haddin bulala idan cancanci abin da za a yi masa bulalar ya zama da an yi a gaban wasu daga cikin jama'a shi zai sa a tabbatar da cewa an zartar da haddin amma idan ba a yi mutane suka gani ba to ana iya ci gaba da zargin cewa ba a yi masa hajjin ba shi kenan sai mummunan zato ya shiga ga shugaba ko ga alkali ko wanda al'amarin ya shafa amma yayin da aka tashi zartarwar aka gayyaci wasu suka gani to waɗannan sun isa su zama shaida cewa an sartar masa da wannan haddin sannan daga cikin hikimar yin haka da kasance tsawatarwa tsawatarwa ga waɗanda watakila zuciyarsu za ta saƙa musu cewa su ma su yi yayin da suka ga irin hukumar da aka yi masa irin sakamakon da ya girba ila wannan ya zama musu wa'azi su ainihin janye ƙudurinsu wanda watakila yake zuciyarsu haka nan daga cikin hikima akwai shi kansa mai laifin ya ƙara ɗanɗanar wulaƙanci da ƙasƙanci wanda ita ba wanda wannan ma wani janibi ne wani bangare ne na ukubar baya ga bulalar idan bulala ce to har ila yau akwai wani abu da zai ji na kaskanci wanda wannan watakila zai zama masa darasi a rayuwarsa to duk wannan hikimomi ne wanda za su sanya a halarci wannan guri ko kuma a a zartar da abin a inda mutane za su gani ko inda za a samu wasu su gani wasu daga cikin malamai suna cewa wajibi ne wasu kuma da yawa suna cewa ba wajibi ba ne amma dai ana son a samu hakan ana son a samu hakan wato masu cewa wajibi ne su ce umarni ne daga Allah wal yashhad ma ta'ifatu min a samu wasu su halarta da uba Allah ya bada umarni kuma babu abin da yake nuna togaciya akan wannan umarni ya nuna wajibi ne a samu sai dai ya zama na wujubul kifaya ne idan wasu suka halarta sun dauke ma wasu ba sharadi bane kowa da kowa ba dauke wa kowa ba a'a wasu suka je wasu sun sun sun isa saboda abin da ake so a samu na wa'azantarwa zai samu na tabbatar da da labarin zai tabbata saboda waɗannan 'yan jama'a da suka halarta za su iya da labarin cewa ga abin da ya faru wannan abin da ya shafi tsayar da haddi yayin da aka samu mutum da laifi aka yi masa hukuncin laifinsa to ai masa hukuba inda jama'a za su gani wannan ya sha bamban da yayata laifin wanda ake zargi akwai bambanci tsakanin wanda ake zargi da yayi laifi a yi ta tallarsa ana tereransa ana yama ɗiɗinsa wannan abu kwata-kwata bai dace da ruhin shari'a ba shari'a ba ta yadda ka yada laifi ba alhalin shi kansa wanda ake cewa ya yi laifin sunansa zargi sunansa zargi mutane wasu ba sa bambanci tsakanin tabbatar da laifi da kuma zargi da an ana zargin wani to su a gurinsu ya yi kawai ba a ce ana zargi ba to ai yayi <laughs> bai ba bai sa za a zarge shi to mutane ba sa babbata kalmar kalmar ta sa aka ce kalmar zargi ko kalmar tuhuma ana nufin yana daga cikin waɗanda ake tsammanin suke da laifi amma kuma shari'a ita ce za ta bibi dalilai da hujjoji a tabbatar da laifin ko bai yi ba to yadda ka zo kana yaɗa labarin tuhumarsa kana ya maɗiɗinsa ka cutar da shi da mutane ko da ya fito an wanke shi da za ya wuce ta ce kagai shi ne shi ne kwanaki aka zarga ya yi kaza wadda kalmar zargin ba ta gushe ba tana zargarsa duk da ya ce ai zarginsa ake kagai shi an zarge shi ya yi kaza hudun <laughs> da ta an wanke shi sauraka ba daidai ba ne sannan abu na biyu sha'atul fahisha yana da muni kwarai da gaske yana da muni a cikin al'umma ka yi ta yada laifuffuka manya-manya da suke faruwa ka ce abu kaza an yi kaza abu kaza wani ya an samu wani ya yi kaza da yansa abu kaza an samu wani yana kaza da wani fahim shafin lazi na amanu muninta shi ne akwai wasu laifuffukan da wani baya tunanin ma za su yi ko da yana da annafsu shirira ko da zuciyarsa lalatacciya ce ransa bai kawo masa cewa za a iya yin wannan laifi ba amma yadda ka faɗa shi kenan ka cewa an cewa mawakaci ba ka duka ya ce an cina mu saboda ka ka sanar da shi cewa a ah, ashe abu za ma zai yiwu domin ga can ana magana an kama wani shi yadda aka kama shi saboda ka shi zai gwada ya watakila in ya gwada shi ba za a kama shi to kaga wannan munin abu sannan kuma akwai lalata akwai fito da al'umma cikin wani yanayi yayin da ya kasance abubuwa sun faru marasa daɗi nan da can da can kabobin watsa labarai sun kwasa ana ta faɗa abinda zai nuna cewa kamar al'ummar gaba ɗaya ta zama haka sauraka akwai ɓata ita kanta al'ummar gaba ɗaya wanda duk ya shigo wannan al'umma a bako, yau ya kama rediyo ya ji ana cewa an kama wani ya gobe an kama an kama ana sai ɗauka tutu al'ummar ta koma haka wanda akwai cutar da muminai sauraka Allah ya hana ya hana yada ya hana yada alfasha wannan kuma ba aiki ne na musulmi ba kada ka cewa kai dan gidan rediyo ne dan aikin aikin jarida kake shikenan ka ce labari kake daukowa ana shari'a tsakanin miji da mata ka je kana ɗauko rigingimun da suke faruwa har kana ba kana sa musu abin magana kana ɗau su don ka yada mutane labari abin takaicin shi da yake yin wannan ba zai so abin in an kare shi ya faru haka a yi masa haka ba shi da a ce yana rigima da matarsa ba zai so ya ji a rediyo ana faɗin sunan shi ana kiran ana cewa ga shi suna rigima da matarsa ba ko yaya suka rabu kuwa ko da mamman shi ta yi amma zai je ɗauko na wani wannan da zai ɗauko shi ɗin watakila yana da 'ya'ya ya cutar da 'ya'yansa ya cutar da 'yan uwansa tana da 'ya'ya ya cutar da 'ya'yansa, ya cutar da 'yan uwanta Sau da haka wannan zunubi ne ba kankani ba Allah subhanahu Ta'ala ya yi alkawarin narko mai tsanani ga waɗanda suke isha a isha'atul fahishati fil ladina amanu Allah ya musu alkawarin narko mai tsanani a duniya da lahira wani ya sha bamban da samun wanda ya laifi aka gama shari'arsa aka tabbatar da laifinsa ake so a zartar masa da haddi shi ma a nan a gurin haddi ne aka faɗa a lokacin da za a yi haddi shi ma ba ci aka yi du'a ta yada a ci aka yi tashar azaba ba'ifatun min al-mu'min wasu daga cikin mu'min ba ci aka yi je kowa da kowa sai ya halarra ba حد الزان المحسن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفوش وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره فإن في اللواط من الفساد ما يفوت الحسر والتعداد ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا ويذهب خيره كله وتمس الأرض ماوية الحياء من وجهه فلا يستحي بعد ذلك من الله ولا من خلقه وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفائل ما يفعل السم في البدن وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين سمعت شيخ ال... نعم، سميت سمعت شيخ الإسلام يحكيهما والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا جنة تحتجو بأمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنية فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك ولكنه مذنة كل شر وقب وهو جدير ألا يجيء منه خير أبدا لأنه مخلوق من نطفة خبيثة وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام قالوا والمفعول به شر من ولد الزنا وأخزى وأخبث وأوكح وهو جدير ألا يوفق لخير وأن يحال بينه وبينه وكلما عمل خيرا قيد الله له ما يفسده عقوبة الله وقل أن ترى من كان كذلك في سجره إلا وهو في كبره شر مما كان ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نسوء والتحقيق في المسألة أن يقال إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نسوها وعملا صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته بحسنات وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات وصدق الله في معاملته فهذا مكفور له وهو من أهل الجنة فإن الله يكفر الذنوب جميعا وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك فلا تكسر عن محو هذا الذنب وقد استقرت حكمة الله تعالى به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات وهذا حكم عام لكل تائب من, من ذنب وقد قال تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا, أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يكفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فلا يخرج من هذا الهموم ذنب واحد ولكن هذا في حق التائبين خاصة yana cewa in an yi haddin wanda aka riga aka tsayarwa da haddin ya halatta a yi ta yadawa kuma an yi masa haddi idan waɗanda suka halarta shi kenan ba sai an yi ta yadawa ba yin lokacin da suka halarta suka gani tare ta falashhad azabahu ma ta'ifatun mirin almu'minin wannan ya isa ba kuma sai an yi wanda aka yi wa haddi an kankare masa abin da yi na wannan laifi kuma bai kamata a ci gaba da tereransa ba a cikin al'umma mala yace wa zanin zanil muhsan mushtaqqun min uqubati Allah subhanahu li qaumi lut haddin da Allah subhanahu wataala ya farlanta ga mazinacin da ya taba aure ko ya aure an samo shi ne daga ukuwar da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa mutanen annabi lutu lokacin da ya sanya mala'ika suka babbake garin suka yi sama da su suka yi kololuwa da su sannan suka kifar da su suka bi su kuma da duwatsu a barna alaihim hijaratan min sijilin mambu ubangiji ya biyo su da duwar wasu na na yankun wuta aka kuma bi su da jefewa irin wannan jifa ne Allah subhanahu wataala kwatankwacinsa ne ya shar'anta wajen yin haddi ga wanda aka same shi da laifinsa na bayan ya taba aure wa zalika lishiraki zina wal liwat fil fuhsh saboda zina da ainihin neman maza sun yi tarayya wajen zamantowarsu mummunan aiki وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه wa kowannen Kowannensu kuma yana tattare da barna barna da cikaro da hikimar ubangiji wajen halittarsa da umarninsa Allah subhanahu ya yi halitta halice zaujeni zakara wal unsa namiji da mace kuma ya sanya yaduwar jinsi na mutum tsakanin namijin nan da mace ne kuma ya shar'anta hanyar da za a samu yaduwa wato a samu a samu zurriya wacce ke ta kwarai bai bar abin kamar yadda dariwar dabba take ba wannan shine tsarin ubangiji subhanahu wata'ala na halittarsa shi kuma ne tsarin sa na umarninsa da hukuncinsa wato da shari'arsa to abin da cikin zina da abin da yake cikin duwadi ya ci karo da wannan tsarin da ubangiji subhanahu wataala wato tsarin Allah alkauni wa shar'i ko alqadari wa shar'i alkauni shine yadda Allah subhanahu wataala ya sanya hayayyafa tsakanin namiji da mace sannan kuma a shar'i yadda ubangiji tsara auratayya wato tsakanin namiji da mace domin a samu zuriya ta kwarai waɗannan abubuwa guda biyu duka sun ci karo da waɗannan tsare-tsaren da ubangiji ya yi shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya zama kuncin sun yi kama da juna fa inna fil liwati min al ma yafutu al hasr wa a cikin liwadi akwai barnar da ta wuce kidaye wato aka ce za a zaura a kirga ta a lissafe ta abu da mai yawan gaske ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا da kama mutum wato a yi lalata da shi kama ɗa namiji a yi lalata da shi gara a kashe shi domin aka yi lalata da shi to an ɓata masa rayuwa da ba su har abada wa ya kullum ya yadda aka yi lalata da shi to alherin sa ya tafi wata musul ardu mawiyat alhaya'i min wajhi kasa ta tsotse kunya daga fuskar sa fala yastahi ba'da zalika la min Allah wala min khalqihi kunya ta fita daga fuskar sa daga lokacin ba zai ƙara jin kunyar Allah ba ballantana ji kunyar wani mahaluki kunya za ta fita daga fuskarsa وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفائل ما تعمل ما يعمل السم في البدن برنر دا دغم مني wanda ya lalata da shi a jikinsa zai yi a jikinsa shine irin barnar da dafi yake a cikin jiki to anan yana dan ba da wani bangare ne na irin wato barnar da take tattare da neman maza wani bangare sun ce abu ne wanda ci za a yi lissafin sa ba za a kai karshen sa ba barnar da take ciki dan ta kai gara mutum ya rasa ransa da ya shiga cikin wannan harka ta ta ainihin luwaɗi ce domin in ya shiga wannan harkar to shi da ya gyaru har abada in da ya shiga wannan harkar to gyaruwarsa kuma ta zama za ta zama da wahalar gaske ya ce alherinsa ne duka zai tafi duk wata ƙofa alherin za ta toshe sanan kunya daga fuskarsa za ta tafi babu wanda zai ji kunya ba zai ji kunyar Allah ba ballantana ji kunyar wani mahaluki sannan wannan dugon mani da yake shiga jikinsa barnar da yake a cikin tsokar jikinsa da namansa ya fi barnar da dafi yake a cikin mutum mala ya ce wa kadih talafan nasu hal yadkhul jannata maf'ulun bihi malamai sun yi saɓani mutumin da ake liwaɗi da shi zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba ko da ya isa bala'i ana ma tattaunawa shin akwai yiwuwar shigarsa aljanna ko babu ma ba ma zai shiga ba ala kaulai ne sami tu shaikhal islam ya hima ibn al ce maganganu biyu na malamai wanda na ji su daga bakin shaikhul islam yana nufin ibn taimiyya malaminsa wato na ji maganganu guda biyu na ce maganganu biyu a nan ana nufin wasu sun ce ba zai shiga ba wasu suka ce a in ya tuba zai shiga walazai na kano na yi kulul jannata istanju bi umur wanda suka ce ba zai shiga aljanna ba sun kafa hujjojinsu da abubuwa kamar haka min ha daga cikin hujjojinsu na cewa duk wanda ake nemansa بازي شقاء الجنة با. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولا نزينية ننزل بازي شقاء الجنة با. ولا ديسيني الإمام أحمد يرويتوشي لنسائي أتكين سنة الكبرى ابن حبان الطحاوي أرويتوشي تهيئ سفيان سعيد الدوري دا شيبان dukkaninsu daga mansur ibn mu'tamir daga salim ibn abil ja'ad daga wani da ake kiransa jaban daga abdullahi dan amr marfu'a zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama imamu nasa'i bayan ya kawo shi a cikin littafinsa ya kawo shi kuma ta hanyar shu'ba an mansur an salim ibn abi eh, ibn eh, an eh, ibn sharid عن نبيط بن شريك عن جابان عن عبد الله بن عمر sai ya illa ta hanyar shu'uba ta ruwayar wannan hadisi sannan kuma imamul bukhari a cikin tarihul kabir littafinsa a tarihul kabir ya illanta wannan sanadi da cewa a cikinsa akwai inkitsa'i wato akwai yankewar sanadi salsalar isnadin ba ta cika ba saboda shi jaban da aka kawo a cikin sanadin babu wata abu da yake tabbatar da cewa ya ji hadisi daga abdullahi dan umar haka nan shi ma Talib ibn abil ja'ad babu abin da yake tabbatar da ya ji hadisi daga shi jaban <coughs> sannan shi kansa jaban din majhul ne ba a san shi waye ba baka sanadin sanadin yana launi, hadisi ne bai tabbata ba ah, hadisin da ya tabbata shine waladu zina sharru talata ah, wanda sufyan ibn uyayna ah, sufyan ibn sufyan thawri yake fassara shi da cewa eh, idza amila misla amali abawai shi dan zina shi ba sharrin wato ɗaya uku ne ga wato ga wanda ya take uwarsa ga uban wanda suka yi zane suka haifar shi kuma shi ne cikon na uku wato sharri ne cikon na uku to shi ne sufiyan sauri yake cewa ma'anar hadisin a iza amila misla amali Bawai idan ya tashi ya yi aiki irin na iyayensa sauraka shi ma ya shiga tawagar iyayensa ala ayi halin wani hadisi la kullu jannata wala luziniya da wannan lafazin Ka inganta ba shek nasir din albani a cikin silsilar sahiha ya hassana hadisin bi shawahidihi cewa yana da wasu hanyoyi da suka karfafe shi to amma da ya fassara shi da cewa abinda ake nufi shine wanda a zinar ta zama masa jiki har ake ce masa ma dan zina ba wai ana nufin dan zina ba wanda zina ta haifa ana nufin wanda yake yawan zina har ta zama masa jiki kamar da ake cewa ibnu sabi ya ga ba hanya ce ta haife shi ba amma kasancewarsa yana lazimtar tafiya a kanta sai ake ce masa ibnu sabi zaka nan waladun zina ana nufin ah, wanda yake ah, ya lazimci zinar ta zama masa jiki kamar ya zumce ta ta zama masa jiki to wanda ba zai shige aljanna ba a karan farko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa a cikin hadisin la yadkhul jannata aqon wala mudmin khamrin eh, wala wala zina yana nufin waɗanda suka zama aikin su kenan aikin ya shaku da shan giya tabawa iyayensa da kuma yiwa yiwa yiwa mutanen kirki kasafi sai kuma wannan da ya zama harkar zina ita ce sana'arsa wanda da su ake nufi da shi ake nufi da hadisin wanda shi ne tafsirin da tsahawi abu jafaru tsahawi ya yi wa hadisin haka ne ita ce shi ne tafsirin da sheikh nasiru nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala ya wa hadisin mala ya fa idza kana hadha hal waladiz zina ma annahu la zamba lahu fi dhalik idan zan wannan shine halin dan zina tare da cewa shi ba shi ya laifin ba walakinahu mazinnatu kulli sharrin wa khuf sai dai tsammanin shi ya zan abin tsammanin a ga sharri da lalacewa tare da shi ne saboda mai saboda asalin da ya samu wato inda ya samu asalinsa wa huwa jadirun Allah ya ji aminu khairun abadan kuma shi ya cancanta ya zan babu wani alkhairi da zai zo ta bangaren har abada لأنه مخلوق من نطفة خبيثة saboda an halicce shi daga dugon maniyyi wanda yake lalatacce wato na zina wai za kana aljasadu allazi tarabba ala idan ya kasance jikin da ya wato ya ginu akan haramu annaru aula bihi wuta ce ta cancanta da shi fa kaifa bil jasadin al makhluq min haram to ina ga jikin da aka halicce shi daga dugon maniyyi na haramu wannan yana koro hujjar waɗanda suka kore masa shiga aljanna amma ba wai yana nufin cewa wannan hujjar ka karɓaɓɓiya ba ce domin wanda aka aka yi cikin sa cikin shege aka haife shi shi ba shi kansa ba ba shi kansa ba sau aka ba shi halicci kansa ba ko ko komin gairar shi amhumul khaliqun mutum ba shi ke kansa ba za ka shi haka ya samu kansa yasa na na Aisha radiyallahu ta'ala ana lokacin da aka ga mata hadisin alwala duna sharru talata tace ba haka bane ya Allah ce wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daura laifin wata rai ba wani rai ba zai daura laifin wani rai ba saboda haka maganar <clears throat> cewa jikinsa ya ginu da an gina jikinsa da nutfatul haram shi ba shi ce a gina ba shawara da shi ce a dakata ba yanzu ba so aka ba dalilin da zai sa a kama shi da laifin da ba shi la na qatalahu fihi wala jamal qalu suka ce wal maf'ul bihi sharrun min waladin zina sai wanda ko ake lalata da shi wato dan duwadi ya fi sharri ma samar dan zina wa akhdha ya fi wulaƙanta wa akhbas ya fi kazanta wa ya fi muni wa huwa jadirun an la yuwaffaqa li khair shi ya fi cancantar azan ba a datar da shi ga alkhairi ba wa an yuhala bainahu wa bainahu ya za an shiga tsakaninsa da dukkan wani alkhairi wa kullama amila khairan qayyida ma ma yafsuduhu qayyida ma yafsuduhu uqubatan lahu duk sanda ma ya aikata wani alkhairi sai a hada shi da abin da zai lalata wannan aikin na alkhairi da ya zama uquba gare shi wa qalla an tara kana kadhalika fi fi kan da wahala kaga wanda ake neman sa yana karan yana yaransa face bayan girmansa sai kaga ya fi ma yadda yake wato sharri sharrinsa sai ya karu fiye da yadda yake yana yaro wala yuwaffaqu li ilmin nafi ba za a taba datar da shi ga ilimi mai amfani ba wala amalin salih ko aiki mai kyau wala taubatin nasuh ko ko tuba ta gaskiya wato wannan dalilin ne yasa suka ce wanda duk ake yi da shi ba ba zai shiga aljanna ba saboda in dai har aka yi ana yi da shi to da wahala ba ma za ta yi ba a samu alheri tare da shi kuma yana ƙara shekaru al'amuran sana ƙara lalacewa sana ƙara taɓalɓalcewa yana ƙara wato sharrin sana ƙara ƙaruwa haka har ya zo ya mutu don haka babu yadda za a yi ya samu dacewa da samun ilimi mai amfani ko wani kyakkyawan aiki ko kuma tuba ta gaskiya ba ka zai mummunan ƙarshe kuma zai zama ɗan wuta wannan ne hujjar waɗanda suka ce ba zai shiga aljanna ba amma malam ƙarshe sai ya ce wa tahqiqu fil mas'ala magana take tabbatacciya wacce tafi zama gaskiya a cikin wannan mas'ala an shi ne a ce in tabal al-mubtala bi hadha bala wa anaba idan wanda aka jarraba da wannan bala'i ya tuba ya koma ga Allah wa ruziqa tawbatan nasuhan wa amalan salihan aka azarta shi tuba ta gaskiya da aiki na kwarai wa kana fi kibarihi khairan minhu fi sigarihi yazan bayan girmansa ya fi zamo mafi alkhairi sama da yadda yake yana yaro wato ya gyara abubuwan da ya a baya lokacin da yana kuruciyarsa bayan ya girma ya tuba ya gyara wa baddala sayyi'atihi bi hasanat ya canza munanan ayyukansa da kyawawa wa ghasala ara zalika anhu bi anwa'i ta'ati wal qurbat ya wanke abin kunya da yayi ta hanyar yin ayyukan da'a ayyukan kusanci ga Allah subhanahu wata'ala wa ghadda basara ya kame ganinsa wa hafiza farjahu min al muharramat yake ya farjinsa daga haramun wa sadaqa Allah fi mu'amalatihi yayi wa Allah gaskiya cikin mu'amalarsa فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة وانا وانا ذا أغافر تامسني كما دان الجنة أولا باب وانا لا يفيد متن زي زود شي يتوب يقوم قال الله الله بذكر بيشي بقى don Allah ce yana gafarta inda Allah ya firu zunuba jami'an jami'an babu zanubin da mutum zai tuba ya nemi Allah ya fi masa ba za ya fi shi ba idan shirka ita ce mafi kololuwar laifi amma idan mutum ya tuba Allah yana gafarta masa babu laifin da ya kai mutum ya ce Allah yana da jingina wa Allah da ce Allah yana da da ko yana da mata amma Allah ce afala ya tubuna ila Allah wa yastaghfiruna yanzu ba za su tuba ba ba za su tuba ba su daina wannan magana su nemi gafararsa wato Allah yake masa yake musu tayin yake musu yin tuba duk da girman laifinsu to ina idan har wannan ya kasance ga manya-manyan laifuka haka Allah yake karɓar tuba wanda suka tuba ina ga wannan laifi da bai kai wancan ba saboda idan mutum har zai tuba ya koma ga Allah kuma ya gaskata niyyar sai gaskata zuciyarsa da mu'amalarsa ga Allah subhanahu wata'ala ubangiji zai karɓi gafararsa zai karɓi tubansa fa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an domin Allah yana gafarta zunubi duka gaba daya wa in kanat at tamhu kull dhanbin hatta shirk billah wa idza kanat at-taubatu idan ka tuba tana yafi dukkan tana shafa dukkan wani zunubi har ta zunubin shirka da Allah wa qatla anbiya'ihi wa awliya'ihi kai hatta zunubin kashe annabawan Allah da waliyansa wa sihr da zunubin sihiri wal kufri da zunubin kafirci wa gairi dalika da irin waɗannan fala taqsuru mahu ya hadha dhanb to ba za ta tauba ba zai kasa ba za ta kasa shafe wannan zunubin ba barka babu wani abin da bawa zai yi zai yi wa Allah ya tuba Allah ya karɓa tubansa duk da laifukan da Abu jihar ya yi na kafirci ga Allah subhanahu wata'ala da nuna kiyayya da tsangwama ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya musulunta kafin ya mutu da Allah ya karbe shi cikin bayansa na kwarai da yanzu sai dai a faɗe shi a yi masa addu'a ta kwarai wani abu da ya duk a baya da an yafe masa zaka in mutum ya yi laifi ya dawo ya tuba to Allah na karɓi tubansa wannan shine at-tahqiqu fil mas'ala da shi mala yake cewa da cewa ko da wasu sun ce ba za a karɓi tubansa ba wannan ba shine ba shine ba ita ce magana ba shi ke ta daidai ba ta daidai shine in ya tuba ya zama ya kyautata daga baya ubangiji zai karɓi tubansa mala ce wa qad istaqarrat hikmatullahi bi hikmatullahi bihi adlan wa fadlan hakimar ubangiji subhanahu wataala ta tabbata gare shi ubangiji da yake cike da adalci da falala annat ta'iba min adh-dhanbi kaman la zambala cewa wanda ya tuba ya bar zunubi kamar ba bai taba zunubi ba akwai hadisai da suka zo da wannan makular a ta'ib bin zambi kamar la zambala hadisin abdullahi dan mas'ud hadisin abdullahi dan abbas da hadisin wasunsu da dai akwai magana akan akan ruwayoyin amma ya tabbata daga cikin maganar tabi'i nan abinan amir ibn shurahbil sha'bi ya tabbata yana faɗar haka ta'ibu min az-zambi kamar la zambala wanda zai tuba bar zunubi kamar baya da zunubin وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئات حسنات ألا يا لا من شيء يا لا من شيء وهذا زي tuba. ya bar shirka ya tuba daga kisan kai ya tuba daga zina cewa zai canza munanan ayyukansa da kyawawa Allah ya lamanci musu wannan zai da yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ubangiji ya yi alkawari na cewa duk mutumin da ya tuba zuwa gare shi Allah zai karɓi tubansa ya ce wanda ba sa kiran wani tare da Allah wato ba sa bauta ma wani tare da Allah ba sa kashe ran da Allah ya haramta ba bisa gaskiya ba ba kuma sa yin zina Allah ce wa man yaf'al zalika wanda duk ya aikata haka a sama zai hadu da da kayan zunubi kula lahu azabu yawm al-qiyamati za a dindinka masa azaba ranar gobe kiyama wa yakhludu fihi muhana ya dawwama a cikin azaban nan yana wulakantacci illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai dai ga wanda ya tuba ya imani yayi kyakkyawan aiki fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat waɗannan su ne Allah yake canza munanan ayyukan su da kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya tabbata mai gafara ne mai jinkai wa hadha hukmun 'amun li kulli ta'ibin min kulli dhanb malaci wannan hukunci ya shafi kowane mai zunubi yayin da ya tuba wannan hukunci ya shafi kowane zunubi yayin da mutum ya tuba وقد قال تعالى ألا يتي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا كوباينا wanda suka wuce suka zarme wa kansu wajen sabon Allah kada fitar da rai daga rahamar Allah lalle Allah yana gafarta zunubai gaba daya Allah ce lalle shi mai yawan gafara ne mai yawan jinkai fala ya khuruju min hadha al-umum dhanbun wahid babu zunubi ɗaya da zai fita daga cikin wannan gamammiyar ka'ida ta ubangiji cewa duk wanda zai yi laifi da tuba ya nemi gafarar Allah Allah zai yafe masa walakin haza fi haqqin ta'ibina khassa amma anan ana maganar wanda suka tuba ne kawai ba haka kawai mutum yayi ta abin da ya ga dama ba <clears throat> bai tuba ba ya koma ga Allah amma kuma ya rika cewa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an a'a sai in ya tuba ya koma ga Allah saboda ka ita kanta wannan ayar kul ya ibadiyal alladhina asrafu ala anfusihim tana magana ne akan tuba tana magana ne akan waɗanda suka tuba wato aya ce fi tauba dan kada mutum ya dauka <coughs> gafara takan samu wanda ya mutu yana shirka a'a gafara ba ta samun wanda ya mutu yana shirka sai idan ya tuba ya koma ga Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada da muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh